Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 25 ga watan Satumba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. An kwashe kusan mutane dubu hamsin daga dutsen Agong da ke yankin Bali saboda hukumar nazari na aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. shugaban kasar jamus angela merkel ta lashe zaɓe a karo na hudu sannan kurdawa a iraki kuma sun fara jefa ƙuri'a na raba gaddama na neman 'yancin kai a yau litinin kanin labaran kenan matasa sun gudanar da wani taron haɗin kai da fahimtar juna a jos biyo bayan rikicin da aka yi makon da ya gabata babu matsayar da ta wuce zaman lafiya kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya shine ma ka ga al'amari ya canja a jihar plateau mu suna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso za mu iya yin maganinsa a jamhuriyar niger kuma magoya bayan shugaban jam'iyyar modem lumana hama amadu su ne suka kira wani taro duk da yake shugaban jam'iyyar yana gudun hijira ko menene dalili don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kun mu gwada ma kasa gaba daya jihan yamai a hannun hamma amadu a hannun modern fa lumana ne zai zamna Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau ma zai ɗora inda ya tsaya da bakon nasa kan ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. An kwashe kusan mutane dubu hamsin daga dutsen Agon da ke yankin Bali, a saboda jama'an hukumar da ke nazarin aukuwan bala'i ta ƙasar indonesia sun yi kashedin cewa akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungu na tsibirin da wasu kuma suka ƙetara zuwa makwabciyar tsibirin ta Lombok. mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye da sau hudu tun daga ranar juma'a yayin da tsananin motsin aman wutan ke kara ta'azzara kuma yana haifar da tsoron aukuwar aman wutan daga tsaunin agon a karon farko cikin sama da shekaru hamsin da ganin irin hakan dusin da na wani yankin kimanin kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara nuna alamu ne tun cikin watan agusta an samu jerin aman wutar dutsen a nan wato tsaunin na agon kenan tsakanin shekarun 1964 da kuma 64 kuma ya kashe mutane 1,100 kana ya jikata wasu ɗaruruwa. shugabar ƙasar jamus angela merkel ta lashe zaɓe karo na hudu wanda tun watanni uku da aka fara neman yakin neman zaɓe alamomi suka nuna yadda wannan sakamakon zaɓe zai kasance jam'iyyarta ta christian democrat ta samu kuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta jamus ta samu ƙarin kuri'u fiye da yawan da masu harsashe suka yi sakamakon zaben a hukumance ya bai wa jam'iyyar democratic union ta shugaba makel wadda take jan ragamar mulkin ƙasar da ƙawarta bavaria jam'iyyar christian social union kashi 33 na kuri'un wanda ya sa ta zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar guda uku na bayan yaƙi da suka nuna nasarar cin wa'adin mulki na hudu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kurdawa a iraki sun fara jefa kuri'ar raba gaddama na neman yanci a yau litinin wanda ake zaton za a amince da shi yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin iraki da kasashe makwabtanta da kuma amurka shugaban wannan yanki da ba shi da cikakken ikon cin gashin kansa mas'ud barzani ya kira waɗanda suka cancanci kaɗa kuri'an da su kai wato da suka kai miliyan biyar da suka su yi kokari su kada ƙuri'an nasu lamun lafiya ana sa ran fitowar sakamakon zaben a hukumance gobe talata ƙuri'un shine zai kai ga ayyana 'yancin cin gashin kai ba ko kuma ba shine zai kai ga ayyana 'yancin cin gashin kai ba sai dai zai zama matakin farko wurin tattaunawar raba gari kurdawa da gwamnatin iraki sun daɗe suna fama da takaddama tsakanin su a kan kuɗaɗe da ake samu daga cinikin mai da kuma waɗanda ke da ikon rike muhimman biranen yankin Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar gudanar da zaɓe da wuri domin ya yi amfani da irin ƙarin farin jini da goyon bayan da yake samu a saboda matsayinsa kan shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa da barazanar ta makamai masu linzami. a yau litinin ne firaministan ya rushe majalisar wakilan japan da ake kira diet kana ya bukaci a kada kuri'a cikin gaggawa a ranar 22 ga watan oktoba zaben da aka shirya yi sama da shekara guda nan gaba a wani taron manema labarai da ya sanar da wannan batu abu ya ce gudanar da yakin neman zaɓe cikin karamin lokaci ba zai kawo wa gwamnatin tsaiko akan martani da take yi wa barazana koriya ta arewa ba kuma ya yi alkawalin ƙara matsawa koriya ta arewa lamba idan ba ta daina wato takalar da take yi ba shugaban amurka donald trump ya musanta a yau litinin cewar kin miƙewa ya tsaye da manyan 'yan wasan kwallo suka yi yayin da ake buga takin ƙasar bai shafi wariyar launin fata ba duk da cewar galibin 'yan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariyar launin fata da cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa amurkawa marasa rinjayi ɗaruruwan 'yan wasan da masu horar da 'yan wasa da ma masu ƙungiyoyin 'yan wasan sun bijirewa shugaba trump inda suka yi zamansu wasu kuma suka durƙusa kana wasu kuma suka tike hannayen junansu wato yayin da ake buga takin ƙasar domin fara wasanni goma sha hudu a maimakon ɗora hannunsa a kan kirji yayin da ake takin ƙasar da nuna goyon bayansu ga tutar ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon dan wasan baya na san francisco wadu da ake kira colin kaepernick dan shekaru 49 a duniya inda ya durkusa a maimakon mikewa tsaye yayin da ake buga takin kasar don nuna kalubalantarsa ga yadda 'yan sanda suke yi wa marasa rinjayi wani karamin adadi na 'yan wasannin hukumar nfl sun ɗauki durƙusawa a matsayin hanyar nuna ƙalubalanta kafin jiya lahadi amma ƙalubalen na jiya lahadin ya yi ƙaimi ne biyo bayan suka daga shugaba trump labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taska rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda wakilan matasa daga addinai da kuma kabilu daban-daban suka gudanar da wani taron wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna. Wakiliyarmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. Taron wanda aka gudanar a zauren taro na babban masallacin birnin Jos ya tattaro kan matasa musulmi da Krista da 'yan kabilar Ibo da malaman addinai da jami'an tsaro inda suka ƙara jaddada wa junansu muhimmancin tsintsiya maɗauri ɗaya da samun zaman lafiya da ci gaba. Shugaban matasa musulmi da ke cikin garin Jos Bashir Shaibu Jibrin ya ce makasudin taron shine su jaddada batun zaman lafiya. Domin irin abubuwan da suka faru a ranar 14 ga wannan watan ya ba mu tsoro kwarai da gaske madadin zaman lafiya da muka samu a shekara uku da suka gabata wannan abu da ya faru ya tsorata mu kwarai da gaske shi sa muka ga ya kamata mu kira taro a tsakaninmu da 'yan uwan mu kiristoci da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato kabilar ibo babu matsayar da ta wuce zaman lafiya kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya kabilar iba sun yadda a zauna lafiya ga samari na kungiyar kan muna tare da su sun yadda a zauna lafiya shine ma ga al'amari ya canja a jihar plateau musamman a wannan gari namu jos an samu haɗin kai da ci gaba tsakaninmu da kiristoci muna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso za mu iya yin maganinsa. shi ma shugaban kungiyar matasan krista a karamar hukumar jasta arewa patrick dutse ya ce kowane dan adam yana ana buƙatar ɗan uwa wajen ci gaba don haka dole matasa su kauce wa shaye-shaye da ke sanya su da hankali. Babban abin da zai taimaka ma musamman 'yan uwana matasa domin zaman lafiya shine zaman banza baya biyan bukata, rashin hankali baya biyan bukata, shaye-shaye baya biyan bukata. Dole ne matasa madukufa a sana'a. Yau idan matashi na da abin yi ko kafinta ne ko makaniki ne ko mai sayarwa ne ai gobe ba zai yadda wani ma wanda zai tashi wanda bai baya ganin mutuncin irin wannan domin gaba har ya goye baya wani abu ya tashi ba shiko kingsley Dixon wanda ya wakilci matasan kabilar Igbo a wajen taron ya ce haɗin kan jama'ar Najeriya shine haɗin kan ƙasa. A kuskuren da mutane suke yi shine sukan kalla kabila. Allah shi halicci kowa kuma shi ya so ya bawa kowa a kabilansa. kar mu kalli kabila mu kalli najeriya muka kaɗa kanmu najeriya za ta zama ɗaya kuma za mu samu ci gaba kamar mun da muke a nan jos mu kun gaba mu koma can ba da muna goyon bayan wannan kungiyar ne da mun riga mun shiga los bus mun koma amma muna zama a nan don mu mun san cewa mu 'yan najeriya ne Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Filato, Kaftin Umar Adam, ya gargadi jama'a da su kasance masu bin doka. filato State jihar mu ce kuma kowa yana da dama ya zauna a jihar filato kuma constitution ta baiwa kowa dama ya yi addini wanda ya ga shi ya fi kwanciya masa a zuciya. saboda haka karwai don bambanci na addini ko na kabilanci mu rika ganin juna kaman abokan gaba a'a mu ci gaba da haɗa hannu tare saboda mu tabbatar da zaman lafiya a nan jihar na filatu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haka yake to har yanzu du a Najeriya inda wata kotun majistri a birnin Iko. ta ba da belin waɗansu 'yan ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da taimakon matasa da aka fi sani da fisco da 'yan sanda suka kama a ƙarshen mako da ake zargi da shiga shiru ba shanu ga wakilinmu baban gida jibril da ƙarin bayani wata kotun majistare da ke nan legas ta ba da belin wasu 'yan kungiyar fisco masu wanzar da zaman lafiya 34 da rundunar 'yan sandan jihar legas ta kama su a ƙarshen mako inda kuma ta gabatar da su kotu bisa zarginsu da gudanar da taruka ba tare da izini ba a sanarwar da ya raba manema labarai kakakin rundunar 'yan sandan jihar legas asp olarinde famous call ya ce lallai rundunar 'yan sandan jihar legas ta kama 'yan rundunar ta fisco kuma an gabatar da su a gaban kuliya da sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar lagos game da kamun da aka yi wa 'yan kungiyar ta fisco masu hantsar da zaman lafiya ya citira sai dai a bangaren sa mataimakin kwamanda kuma kwamandan kungiyar ta fisco a jihar lagos tari habib ya min karin haske game da mutanen nasa da aka kama police narrated them they arrested them and took them to they now granted them they granted that they were granted eh, the matter will be coming up on the 4th ya ce yan sanda sun kama mu tare kuma da gurfanar da jami'ai na a kotu to sai dai kuma kotu ta ba da belin su kuma za mu sake haduwa da su a kotu a ranar hudu ga watan gobe kuma na tabbatar maka cewa babu wani laifi da yan kungiyar tamu ta fisco ta yi muna gudanar da ayyukanmu ne kamar yadda doka ya tanadar yanzu haka kamar yadda ka sani muna jiran sa hannun shugaban kasa ne domin tabbatar da kungiyar tamu a matsayin daya daga cikin hukumomi na gwamnatin tarayyar najeriya muna taimakawa ne na samar da aikin yi ga matasa da tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya mu ba mu ga laifin da muke wa rundunar 'yan sandan Najeriya ba. as far To ko menene ayyukan ita wannan kungiya ta Fisco ga dai Alhaji Nuhu Sallau wanda ke zama kwamandan rundunar ta Fisco a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. School of Nigeria ƙungiya ce ta matasa kuma wanda yake aikin ta shine wanzar da zaman lafiya tsakanin matasa a ƙasa ga gabaki daya. Kana iya tuna kwanakin baya majalisar dattawa suka kai karshe game da sa doka a wannan ƙasa. yanzu muna jiran shugaban ƙasa ya sa hannu don ta zama cikakkiyar doka a Najeriya kamar yadda sauran suke na gwamnatin tarayya. Ɓangaren matasa abin daga matasa dindin matasa da muke da a Najeriya wanda ba su da aikin yi na nan zaune sun gama makaranta babu abin yi Shi ne wannan kungiya ta fito kan shekara sha tara kenan. Idan dai za a iya tunawa a ranar ashirin da takwas ga watan Fabrairu na bana jami'an tsaro sun kai mamaye a shalkwatar hukumar ta Fisco da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kuma suka kama babban kwamandan hukumar kungiyar Mr. Dixon Ako tare kuma da gurfanar da shi a gaban kuliya. Ko da yake kotu ta ba da belinsa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shari'a a inda ake jiran sa hannun shugaban kasa muhammadu buhari akan dokar da majalisar dokokin najeriya ta zartar da ke tabbatar da amincewa da kuma fara aikin ita wannan kungiya ta fisco babin jibran murai amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Ta bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana ta 'yan adawa ta gudanar da wani taro a ƙarshen mako domin sake jaddada goyon bayan shugaban jam'iyyar Hama Amadu da ke gudun hijira a ƙasashen waje kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Barma ya haɗa mana. jaddadawa jama'a haɗin kan da ke tsakanin magoya bayan jam'iyyar model lumana reshen ya mai waɗanda a can baya wasu bayanai ke cewa suna fama da ɓaraka saboda dalilai masu nasaba da hamayyar shugabanci na daga cikin manyan dalilan shirya wannan gangami da ke matsayin na shigowar jam'iyyar a fagen siyasa wato rentre politique da majalisar dokokin ƙasa mana sanda shine shugaban model lumana yankin yamai bayan delege da sun kai eh, dari uku su ne ya kamata su halar wannan taro don shi ne mun ce mu ciro 'yan militan duka na jiha don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kun mu gwada ma ƙasa gaba daya da nan yamai komi da an yi da mu insha Allahu jahan mai a hannun Hamma Amadu a hannun Modern F Alumana ne zai zamna. Sai dai an yi wannan taron gangamin ne a wani lokacin da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Hamma Amadu ke gudun hijira a ƙasashen waje. matsalar da makardabansa ke cewa ba za ta katse musu hanzarin yaɗaɗa aƙidun jam'iyyar ba. Hamma Amadu yana nan bayyana mu muna tare da shi ko muna so mu gaya mutane duka ba wai yana can ne ba zai dawo ba nan ga Nijar kashan shi ne insha Allah zai dawo amma ko bai nan mu da muna nan in Allah ko kowa da ya kamata za mu yi shi sai mun ci guri mun insha jam'iyyar model lumana da ke matsayin jagorar jam'iyyun kawancan adawa ta buƙaci kawayenta na FRDDR su zage damtse don ci gaban gwagwarmayar karfafa demokradiyya a Nijar nous n'avons droit ni au silence ni à la passivité Hamma Amadu da ke cikin jerin mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai ya fice daga Nijar a watan Agustar 2014 bayan kwamitin gudanarwar Majalisar Dokokin Ƙasa ya cire masa rigar kariya a shirin gurfanar da shi gaban kulaya lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisa. To amma daga bisani ya bakunci gidan yarin filinge jim kaɗan bayan dawowarsa gida da nufin halartar zaben Fabrairun 2016. abin da ya ba shi damar karawa da isuhu muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To wannan batu na harkokin siyasan jamhuriyar Nijar ne za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai idan muka dawo a shirinmu na yamma. Da fata masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su shirya su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu za mu ƙara baku bayani kuma za ku iya samun bayani a shafinmu na intanet to kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'ana washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha tara na asuba ga yusuf harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau, Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, a 'yan makonnin da suka gabata, mun karɓa bakoncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna. kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci kaduna state agency for mass literacy a turance a wannan makon za mu ɗaura daga inda yake bayanai masu matuƙar mahimmanci ta da fatar saƙonnin za su isa ga magabata a kowane mataki don ɗaukan ƙwararan matakai wajen farfaɗo da darajar ilimi a ƙasar baki ɗaya. jihar kaduna wannan ma'aikata ta ilimin manya tana da azuzuwa a kowane karamar hukuma a kowace karamar hukuma akalla akwai azuzuwa guda ashirin wanda yake suna da malaman su wanda suke koyarwa a lokuta daban-daban yawanci akan je gidaje ne na hakimai da dakatai a zauren su akan yi ko kuma wani babba wanda ke ko ɗan siyasa ko na ne yakan balance ya ba da wani waje ko wani ofis haka nashi wanda yake idan yamma yayi za su taru a wajen za a koya musu ilimin karatu da rubutu da kuma lissafi wannan ilimin karatu da koyon rubutu ana yin shi tsawon wata shida idan aka yi shi daidai yake da makarantar firamare har zuwa aji uku a wata shida za ka yi wannan so idan ka gama shi akwai kuma program da ake cewa post literacy shi kuma idan suka je shine za su gama shi har zuwa zuwa wata goma sha takwas shi kuma in suka samu wannan to sun gama karatun su na primary kenan to za a ba su certificate wannan certificate din daidai yake da certificate din wanda ya gama primary school a formal education system bambancin shine shi wannan ana yi ne da zaka zo aji ne za ku zauna akwai da ku lokaci kaza an tashi har kwashe wannan shekarun ana yi wannan kamar yadda na maka da farko a unguwa akan sami dattawan da yake ba su da wannan ilimi kuma suna da bukatarsa da ma matasan da yake suna ganin ba za su iya zuwa saboda sun yi girman da ba za su iya za su shiga firamare da 'ya'yansu ko jikokinsu ba su sukan haɗu su ce suna ganin lokaci kaza karfe biyar mun dawo daga gona so za mu iya Haɗuwa a waje kaza domin a bamu wannan ilimi so akan yi wannan a kowane unguwa duk inda ake da wannan azuwa su zo su taru a yi musu awoyin da suka tantance cewa su za su iya zama tsawon wannan awoyin shi za a ba su koya musu abin da ya kamata koya musu a tafi da shi akwai national commission na ƙasa gaba ɗaya wanda yake ita tana duba yadda jihohi gaba ɗaya suke aiwatar da wa'annan wannan program ɗin sukan ba da littattafan da ake amfani da shi wajen gudanar da wani harka na ilimi so da a sami wannan gaba ɗaya ƙasa ta yadda kowane jiha da su amfani da shi bai ɗaya tunda idan aka gama certificate da yin duka sunan shi certificate ɗin yaƙi da jahilci kuma daidai yake da abin nan na da primary school still a wannan ma'aikata akwai ɓangaren da akan samu yara wanda yake sun je secondary sun fara wani dalili yasa suka faɗi za ga yawanci su muke da su a cikin gari su ne ake yawanci za ga yan barandan siyasa din nan wayansu kuma za gan su kawai dai makaranta ne a lokacin ba su amma da suka fara tasowa jigilin ma fara zuwa musu suka cewa sun yi kuskure to ta ya za su koma to shi ma akwai wani program da ake da shi a wannan ma'aikata na continuing education shi continuing education yana shirya wa'annan matasan ne ta yadda za su zauna su SSCE ko su ne kuɗin su so da su samu su tafi a university ko polytechnic shi ma da yamma ake shi bayan makarantu na secondary primary sun tashi shi kuma wannan da yamma malaman da suke koyarwa yawanci a makarantun secondary su suke koyar da wayannan matasa da manyan domin za ka ga akan samu yanayin da dattawan da suka gama shi wannan aji na farko na da jahilci suka kuma yi post literacy certificate din yana ba su daman su zo su shiga wannan continuing education din domin za ka ga mutum da girman shi da gemun shekaru kusan hamsin sittin ba zai iya zuwa secondary school ya je zauna cikin abin shi ba su yawanci sukan zo su biyo ta wannan tsarin har su gama ba ni mata akwai wani wanda yake a kai dakta yanzu ta wannan continuing education din ta nan ya biyo ya zauna ya jarrabawa ya gama har ya samu ya tafi university yanzu dakta ne yana aiki a Maiduguri dama tambayar na so in kenan in ce su idan sun gama samun takardar shaida na wannan iyakacin eh, ajin manya ba damar tafiya sakandare ne to shi wannan tsarin da kuka ce yanzu yana iya bayarwa na continuing education yana iya jawo wa'annan kukan samu wanda suka mutu din ganin cewa kila shekarun wani kawai dama so yake fanci dai an yi rubutu ya karanta ba wani abu yake so na gaba ba eh ana samu domin kamar yadda ka faɗa nan haka ne yawancin su da tawan abin da suke bukata shine su ga yadda sun iya rubutu sun iya karatu sun iya lissafi to yawanci idan suka gama ba kasafai akan same su tsallake har su zo su faɗo continuing education domin samu jarja takardar SSCE ko kuma na neko da suka rubuta har wanda zai ba su damar su tafi jami'a ba yawanci sukan tsaya a wannan ba sauraro sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna. sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammalu da wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku zama lafiya a maza da mata don zan mai gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah sarki komi lokaci ne. A yau mun shigo filin ne da mamakin yadda 'yan takara suka maraice mana a lokacin yakin neman zaben shekarar dubu biyu da goma sha biyar. Sai gashi yanzu mun zaɓe su suna mana yadda suka ga dama. Ta kai yanzu ƙananan 'yan siyasa su ne za su dinga ikirarin wai za su kulle mutum idan ya faɗi laifin ubangidansu. To Hausawa dai na cewa a yi dai mu gani. kuma don tuwon gobe ake wanke tukunya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Mansur Yusuf Mahuta. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ya kamata gwamnatin ƙasar Najeriya ta sanya dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin shigo da makamai cikin ƙasar. Domin rashin ɗaukar tsauraran matakai ne ke sanya masu aika-aikar cin karansu babu babbaka. Sako daga Isuhun Dilafaki. Shi kuma Sani Gulla Kamfala Malamadori jihar Jigawa cewa ya yi. Babu shakka kiran a ajiye sana'a bara domin rungumar sana'o'i ga nakasassu da gwamnatin jihar Borno ta yi abu ne mai kyau. Muna fatan za ta ba su kyakkyawan tallafi domin wannan kiran ya samu karbuwa a cikin zukatansu. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa muna kira ga hukumar zaben ƙasar Kenya da ta gaggauta sanya ranar zaɓe a ƙasar domin kawo ƙarshen zaman da ake yi ba tare da ƙwaƙƙwaran shugabanci ba. Sako daga Adamu Aliyu Ungulde da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambowa da kuma Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, To al'ummar ƙasar Jamus muna taya kumurnar murnar gudanar da zaben kulami lafiya. Ita kuma shugaba Angela Merkel, Allah ya ba ta ikon sauke nauyin da al'ummar ƙasar suka ɗaura mata na shugabancin ƙasar. Saƙo daga Comrade Salim Abubakar Imam jingiyar shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato. To ra'ayoyinku kenan da Maryam Dauda ta karanto ga babu kuma ya kintsa da tashin muhimman kanin labarai. Masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin sharuɗa karkashin umarnin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na haramta wa wasu kasashe zuwa nan Amurka da aka yi wa gyaran fuska a jiya Lahadi. sabbin sharuɗan za su fara da za su fara aiki a ranar 18 ga watan oktoba za su shafi ƙasashen chadi iran libya koriya ta arewa somalia syria venezuela da kuma yaman jama'an sun ce waɗannan ƙasashen sun ki yin musayar bayanai na ta'addanci da wasu batutuwa ne da amurka an kwashe kusan mutane dubu hamsin daga dutsen agun da ke yankin bali a saboda jami'an hukumar da ke nazarin aukuwar bala'i a kasar indonesia sun yi kashedin cewar akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinka na salula a dandalin voa ko ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunci facebook da kuma twitter. nan kuma za ku ma iya samun ƙarin bayanai akan ainihin inda muke so ku mai da hankali a ra'ayin da za ku bayyana inda a yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.